barkatu barkamu da warhaka barkamu da sakan cewa a wannan sabon bidiyon a wannan bidiyon zamu nuna muku yadda zaka kula da facebook account ɗinka idan har kana da facebook account kana da facebook account ɗinka ko kuma in ce kana da group a facebook ka kirkiri group kana da facebook account kuma sannan a cikin wannan facebook account ɗin naka ka kirkiri group group da yawa haka to zan nuna muku yadda ko group nawa ka kirkira kuma in dai suna aiki kuma kana yin posting a ciki inda za ka yi management ɗinsu cikin sauƙi kai tsaye dan uwa ka manta ka yi mana subscribe ka danna alamar ƙararrawa domin kasance da sauran shirye-shiryen da zarar mun ɗora kai ka manta ka danna alamar like idan bidiyon ya buge ka yawa bari mu nan yadda za ku yi management na account ɗinku yadda za ku kula da account ɗinku da kanku ba sai kun je kuna tambayar wasu ba cewa ga ya za ku yi kaza ya za ku yi kaza to wannan hanyar zan nuna muku yadda za ka yi posting a wannan group ɗin kuma sannan ka iya fita daga cikin wannan group ɗin ka je kai posting a ɗayan group ɗin baka da wata matsala yauwa da fari zaka zo ka taba wannan dan uwa kaka tare da danna wannan alamar like din bidiyon din ya burge ka yau zaka zo ka taba wannan alamar ta saman nan haka wanda za ta kawo ka bayan ta kawo ka haka sai ka zo wannan group din kamar haka yau bayan ka zo ne sai ka yi kirkin akan sa bayan ka yi kirkin akan sa zai nuno maka wa'innan bayanan bayanan amma dai ba wa'innan bayanan bayanan zaka zo ba sai ka zo wannan your group din nan kamar haka kana zuwa yawa group din nan ka ga dukkanin wa'insu dukkan wani group da ka bude gashi nan sai kasance a nan wajen dukkanin wani group da ka bude zai kasance a nan wajen kuma sannan dukkanin wani group da ya kasance ka yi following sa kana so shirye-shiryen su to tabbas za su nuna maka su a nan wajen ka da wata matsala da su zaka iya zuwa kuma ko kuma ka taba musu wannan alamar ta haka in ka taba musu wannan alamar to tabbas wannan group din naka zai kasance a sama ba zai sauka ba ba zai taba sauka ba daga wannan daga waje na saman nan gashi nan daga wannan wajen ba zai taɓa sauka ba daga nan wajen domin idan kana so ka duka bibiyarsa yau za ka yi a akan group ɗinka na farko domin ka je ka yi masa ka masa posting kamar haka za ka yi zuwa kai tsaye ka yi wannan group ɗin posting ko kuma ce na bidiyo akan ka saka bidiyo kai tsaye zai fito maka yau bayan ka saba sai ka danna don kamar haka yau bayan ka danna don sai ka koma daga baya haka yau ya riga ya ji sai ka ƙara koma yau groups gashi nan sai ka kara taba wannan kamar haka sai ka kara taba ko kuma ke ma kara shi ma sai ka yi sai ka yi kwastin a kai kamar haka shi ma sai ka samu bidiyon kamar haka yawwa bayan ka samu bidiyon yau bayan ka samu bidiyon sai ka yi haka lifin bidiyon sai yi postin ɗinsa za ka yi postin ɗin hoto da dai sauransu yauwa postin ɗin hoto da dai sauransu yau gashi nan daga waƙoƙin da na yi dan yi su ma posting ɗinsa a wannan lokacin za ka iya shiga kowane kalar gurbin ke da shi kowane gurbin ke da shi za ka iya zuwa ka yi masa ka gani a cikin minti uku da na buɗe wannan gurbin na samu mabiya a ba mabiya ba ne ba wannan minti uku ya nuna wani na zata mabiya ne na samu guda uku amma bari duba gani na samu memba dai kawai na samu guda ɗaya farin gaban inda suka yi farin dina gutun nawa wani a a facebook a gaskiya yanzu dai na ga sarfe wajen yawwa to sai dai wani lokacin zamu nuna muku yadda za ku yan Allah da bidiyon mu na gaba za nuna muku yadda yan Allah da bidiyon mu na gaba za mu nuna muku yadda za ka samu yadda za ka yi creating na page page kasan page daban group daban kuma sannan account wanda za ka riga posting shi ma daban duk wani abubuwa uku daban-daban suke zamu na muku yadda za ku yi ku yi management ɗinsu ko kula da su yauwa kai tsaye ba tare kun sha wahala ba amma dai wannan shine kashin bidiyon namu kai sosai subscribe ka yi danna alamar kararrawa mun gode sai mu haɗa bidiyon